El más. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. Akalla mazauna ƙauyuka sama da ashirin ne ake fargabar sun gudu daga garuruwansu a jihar Sokoton Najeriya. Sakamakon hare-haren 'yan bindiga a yankin gatawa da ke karamar hukumar sabon birni. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da rahoto a kai daga Sokoton. gatawa na da akalla ƙauyuka sama da hamsin da ke a ƙarƙashinta sai dai tsoro da shiga halin rashin sanin tabbas ya sa akasarin ƙauyukan zama fa yau a makon nan ma mazauna ƙauyuka akalla ashirin ne aka tabbatar da cewar sun gudo daga gidajensu kamar yadda wani mazauni ƙauye yake cewa tun daga bakin burkusuma har abin da ya kawo nan gata duka garuruwan suna sun gabcike sun yi garin gatawa. wallahi faruku saboda a kasan sojojin mu sun shiga can to bayan sojojin nan sun fito su kuma suka biyo suna yankan mutane suna harbin mutane yanka wallahi yanka da wuka yanzu akwai garuruwan da a can sama garin mu kawai sai dai abin da aka saurara aka jiya a tukuna amma yanzu akwai ina ganin mutum biyu zuwa uku wanda suka halba da bindigo na ana ana musu aiki yanzu in kakkale dan gudun hijira har sai kai hawanya tsakanin yaro da babba da dan karami ga sunan ko ina ma su rasa inda za su mazauna wasu kayukan dai kan mori gidajensu ne kawai lokutan da suka tabbatar da cewar yan ta'addan sun yi balaguro daga yankin wannan ne yasa wasu da suka gudo komawa a ƙauyukansu daga kauyen na gatawa kamar yadda ibrahim ya shaida mu kaso takwas cikin goma za a ce da sun koma saboda wayan su dai inda ya sansanin da suke nan na js babu to amma masu yan uwa da cikin gari suna nan gaskiya wayan sun ba su shiga ba karamin hukumar sabon birni dai na a yankin gabashin jihar sokoto ne kuma ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da suka rasa wasu yankunan su ga hannun 'yan ta'adda har zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai ba wani bayani daga ɓangaren jami'an tsaro ko gwamnati faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa To majalisar zartaswa ta amince da sabuwar doka irin da ta farko da za ta tilasta amfani da kayayyaki da fasahohin cikin gida maimakon shigo da su daga kasashen ƙetare a Najeriya. Ministan yaɗa labaran ƙasar Muhammad Idris ne ya bayyana hakan yana mai cewa a yanzu haka ana jiran shugaban ƙasa ya sanya wa dokar hannu inda za ta fara aiki nan take. Gwaru gwaru dai abin da sabuwar dokar ke nufi shine haramta shigo da duk wani abu da za a iya samar da shi a cikin gida komai ƙanƙantarsa tare da karfafawa masu samar da shi a cikin gida gwiwa to sai dai kuma ana ganin tabbatuwar dokar zai yi wahala la'akari dai da samar da kayayyaki yake karanci a kasar sakamakon rahoton matsalar karancin tsaftataccen ruwan sha a jihar kaduna da ke najeriya da arafai hausa ta wato gabatar muku a jiya gwamnan jihar kaduna obasani ya yi karin haske kan matsalolin da suka haifar da matsalar da kuma irin matakan da suke ɗauka ga kaɗan daga cikin abin da ya faɗi muka zo jihar kaduna mun samu ruwa cikin percentage wato only 6% kashi shida na abin da ya kamata ba mutane ake bawa cikin kashi ɗari dalilai guda uku na ɗaya ma'aikatan ruwa na jihar kaduna da muka zo suna bin bashin kuɗaɗe na albashinsu sama da miliyan ɗari takwas. na biyu mashinonin da ake suke ba da ruwa a jihar kaduna muna da pom-pom wato plant guda goma sha biyu duk ba su aiki na uku pipes ɗinmu da ke ɗaukar ruwa daga zaria zuwa wasu kananan hukumomi duk sun fashe nan muka ɗauko naira miliyan 400 muka gyara duka pipes mu da aka zo yin ayyukan titina a zaria kaduna sai aka yi kuskure a wannan lokacin kuma in allah yadda mun same shi a 6% yanzu muna 30% amma za mu kai 100% inda kowace ƙaramar hukuma duk kaduna allah yadda za su samu ruwa a disamba in allah yadda gwamnan jihar kaduna ta arewacin najeriya uba sani to yanzu kuma sai jamhuriyar nijar rahotanni daga kamadugu da ke da tazarar gwamman kilomitoci daga garin difa na nuni da cewa an yi ba ta kashi tsakanin jami'an 'yan sandan jamhuriyar nijar da wasu mayakan boko haram a cikin daren jiya litinin wayewar safiyar yau talata gwamnan jihar difa janar muhammadu bagodama ya ce jami'an su sun yi nasarar halaka dukkan mayakan boko haram da suka kai harin hassan bello wani mazaunin gari difa kana dan kungiyar farar hula ya yi mana tsokaci muke na cikin garin da wajen karfe biyu da yan mintuttuka mun ji kare-karen bindigogi har zuwa da sahima kuma kara ne masu nauyi sosai har da sahi zuwa wajen karfe tara zuwa goma kuma mun ji jirgi ya tashi kenan daga da wannan labarin da muka samu shine hari ne aka kawo ga wani post na police wadda take nan bakin garin di gin koma dubu post ya sha samun hare-hare na yan bindiga yanzu dai labarin da muka samu polisi guda ya rasa ran shi kuma sojamu sun samu sun ci karfin wannan mayakan kuma sun kore su tunda mun ji jirgi ya tashi da dare kuma mun ji karin manyan-manyan bindigogi na soja har zuwa da tsarima Hassan Bello wani mazaunin garin Difa har yanzu muna jamhuriyar Nijar da inda bayanai ke cewa jami'an tsaro sun zagaye harabar kamfanin uranium na kasar Faransa wato Orano da na ƙawayensa. bayanai na cewa jami'an hukumar leƙen asiri na kasar ne suka farwa harabar kamfanin tare da kaddamar da bincike cikin daren jiya har zuwa wayewar garin yau kawo yanzu dai jami'an hukumar sun kame guda daga cikin ma'aikatan kamfanin ɗan asalin jamhuriyar Nijar da wasu kayayyakin aiki tare da tafiya da shi zuwa shalkwatar su. Wannan dai ba shine karin farko da ake samun aron gama tsakanin hukumomi da kuma kamfanoni wato kasar Faransa tun bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen alakar su ba. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya dakatar da albashin wasu jami'an gwamnatin sahar na tsawon watanni uku a matsayin ladabtarwa gare su saboda kin bayyana kadarorinsu. Hawa Halliru ta hada mana rahoto. Shugaba Mahama ya kuma yi barazanar korar ministoci da wasu jami'an gwamnatinsa arba'in idan suka gaza bayyana su zuwa gobe Laraba. Alhaji Irbat Ibrahim mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Ghana. Ni marhabi da wannan mataki amma in za a cika abin yayi kyau kamar mutum ne ya kashe maciji aka ce to da ya fidda kan macijin gaba daya minista wani da inda yake da gida nan domin su mutan kasa da kansu inda suka tallafa da hukuma suka ba gwamnati agaji da gudunmuwa kan yakin cin anci da rashawa za ki ga kamar tasirin ya fi da a bar shi tsakanin yasu ya su an siyasa tun da ghana ta doki wannan mataki na kyautata zato sauran kasashe na afirka baki da za su su koyi wani darasi wannan matsala ta rashin bayyana kadarori ba sabon abu bane a kasashen afirka irin su najeriya ko da yake gwamnati gwamnatoci ba sa ɗaukar wani mataki na ladabtarwa To jam'iyyun adawa a Mali sun kira wata sabuwar zanga-zanga da za a fara ranar tara ga watan Mayu mai zuwa biyu bayan tarwatsa babban taron da suka shirya ranar uku ga watan da muke ciki da jami'an tsaro suka yi. Ko a ranar uku ga watan nan sai da mabiya jam'iyyun suka gudanar da wuta kwarya-kwaryar zanga-zanga. Yayin da ake cikin wannan hali jagororin jam'iyyar da ke kan gaba wajen gwagwarmayar ganin an mayar da mulki hannun farar hula sun sha alwashin matsawa gwamnatin sojin lamba don ganin bata cika kudurinta na rushe jam'iyyun siyasa siyasa ba da kuma mayar da kasar karkashin dimokuraɗiyya kafin zanga-zangar gama garin ta ranar tara ga watan nan da muke ciki akwai wata kwarya-kwarya da za a gudanar ranar juma'a mai zuwa da misalin karfe biyu na rana a babban filin da aka karbi 'yancin kasar. sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na RFI. Hukumomin Sudan sun ce an yi amfani da jirage marasa matuka wajen kai hari sansanin sojin saman kasar da ke Port Sudan yau Talata. Rana ta uku kenan a jere ana kai hari matsugunan fadar gwamnatin kasar ta wucin gadi. Ka misali na dauke da ci gaban labarin. Hare-haren da yana zuwa ne kwana guda ɗaya tak bayan kai hari babbar ma'ajiyar man kasar lamarin da ya haifar da tashin gobara a kudu maso gabashin birnin wanda kafin kaddamar da har-harar ranar lahadin da ta gabata yake zama tamkar mafaka ga ɗaruruwan mutanen da suka tserewa yakin da aka kwashe tsawon shekaru ana yi a ƙasar wani jami'i a sansanin ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa afp cewar ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙa ya kai hari ne ɓangaren da fararen hula suke a sansanin na sudan majiyoyi da dama dai sun tabbatar da cewar an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a babbar tashar jiragen sama ta yankin wacce ita ce kaɗai ake amfani da ita a ƙasar dukkanin wuraren da aka farmaka dai na kusa ne da gidan shugaban sojin ƙasar janar abdul fatah al-burhan wanda ke jagorantar yakin da dakarun ƙasar ke yi da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan dagalo da ke shugabantar ƙungiyar rsf kawo yanzu dai ƙungiyar ta rsf bata ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare ba To bari mu tsallaka makwabciyar Sudan din Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kakkausar suka kan harin da aka kai kan asibitin kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa a Sudan ta kudu tana mai kwatanta shi da ganganci. Da cikin wata doguwar sanarwa da ofishin kare hakkin adama na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya fitar ya ce harin kai tsaye aikata laifin yaƙi ne wanda ba shakka ba za ta lamunta ba. Ruwanda ta fara tattaunawa da mahukuntan Amurka da nufin cimma yarjejeniyar da za ta ba ta damar karɓar ɗimbin 'yanci rani da Washington za ta kwashe da yadda za a girke su a ƙasar ta gabashin Afirka. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. wanda ta shiga wannan tattaunawa ne ƙasa da shekara guda bayan makamanciyar yarjejeniyar jibge bakin haure tsakaninta da Birtaniya ta rushe. Ministan harkokin wajen ruwan da Olivia ya bayyana cewa yanzu haka ana kan tattaunawa da mahukuntan Kigali da na Washington don ƙasar ta samu damar karɓar ɗimbin 'yanci ranar da shugaba Donald Trump ke shirin kwashewa daga Amurka. Yayin zantawarsa da gidan talabijin na ruwan da TV mallakin gwamnati, ministan wajen Olivia ya ce duk da cewa ba a kai ga cimma wata matsaya da za a ce shirin zai yiwu ko akasin haka ba amma dai ana kan tattaunawa tsakanin mahukuntan kasashen biyu a matakin farko a makon jiya ne sakataren wajen amurka makon rubio ya bayyana cewa kasar shi na laliban inda za ta girke tarin yanci ranar da trump zai ta su daga washington bayan shigar su kasar ba tare da ka'idoji ba ko kuma suke zaune ba bisa ka'ida ba amurka na son amfani da kasar da ke nesa da ita don girke waɗannan yanci rani da nufin hana su damar sake komawa Gamayyar jam'iyyun adawa a Ivory Coast sun buƙaci a sake bibiyar dokar zaɓe tare da yi mata kwaskwarima yayin da ake shirye-shiryen shiga babban zaben ƙasar ranar 25 ga watan Oktoba mai zuwa. Cikin dokokin da 'yan adawar ke son a karfafa har da kafe takardar sakamakon zaben kowace mazaɓa a rumfar zaɓe kafin a kai ga tattara na jihohi zuwa na ƙasa baki ɗaya. jagoran jam'iyyar cdu ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya a jamus frederick mers ya zama shugaban gwamnatin kasar na goma bayan da ya samu ƙuri'un da yake bukata a zagaye na biyu na zaben da ya gudana a ɗazun nan nura ado suleiman na ɗauke da ƙarin bayani kafin wannan nasarar dai sai da kawancen jam'iyyar ta cdu da csu ya sha kaye a zagayen farko na zaben shugabancin jamus ɗin da ya gudana kayan da irinsa na farko kenan da wani ɗan takara da ke neman shugabancin gwamnatin ƙasar ya sha a tsawon zaman lafiyar da jamus ta samu tun bayan rushe katangar berlin a zagayen farko dai kuri'un 'yan majalisa 310 zababben shugaba merz ya samu a maimakon 316 da yake bukata to sai dai bayan kada kuri'un a zagaye na biyu merz din ya lashe 325 tun cikin watan fabrairu kawancen jam'iyyun cdu da csu ya lashe zaben kasa na jamus da kashe 28.5 na yawan kur'un da aka kada sai dai duk da haka sai da suka buƙaci kulla kawance da akalla ƙarin jam'iyya guda kafin kafa gwamnatin haɗin gwiwa abin da yasa suka cimma yarjejeniyar aiwatar da hakan da jam'iyyar spd ta masu sassaucin ra'ayi ta an gaida nura ado suleiman kungiyar hamas ta ce babu wani alfanu a ci gaba da tattaunawar tsagaita wuta tsakaninta da isra'ila wannan sanarwa na matsayin mayar da martani kan matakin faɗaɗa yaƙi da isra'ila ta ɗauka a gaza hamas ta ce tuntuni isra'ila ta karkata yaƙin zuwa na yunwa la'akari da yadda ta yanke duk wasu hanyoyin da kayan agaji musamman abinci ke shiga zirin gaza a matsayin matsin lamba ga hamas don ta saki yahudawan da take rike da su a cewar basim na'im babban jami'in kungiyar ta hamas ya ce babu wani dalili na ci gaba da tattaunawar matukar isra'ila bata janye hana shigar da kayan agaji zuwa gaza ba rundunar wato ukraine ta kai farmaki kan wata tashar samar da wutar lantarki a yammacin kursk kamar yadda gwamnan yankin ya tabbatar a yau talata michael kudusin na dauke da karin bayani Har yanzu ba a maido da wuta a garin Risk ba mai nisan kilomita 30 daga iyakar Ukraine wanda yawan al'ummar sai kai dubu goma sha biyar biyo bayan harin da Ukraine ta kai kan tashar samar da lantarki a daren Litinin wanda ya lalata wasu na'urorin rarraba lantarki tare da raunata wasu matasa biyu a cewar gwamnan Cox Alexander Kingston. tashoshin jiragen sama da dama ne rasha ta dakatar da zirga-zirga a cikinsu a wadan talata sakamakon hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa na ukraine suka kai mata cikin dare kamar yadda hukumomin rasha suka sanar mahukuntan na rasha sun ce kimanin kuramin jirage goma sha tara ne suka kakaɓo a kusa da babban birnin ƙasar moscow inda ake sa ran shugabannin ƙasashe da dama za su halarci faretin soji da jawabin shugaba vladimir putin zai yi a ranar tara ga wannan watan a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 80 da kawo ƙarshen yaƙin duniya duniya na biyu a wani sako da ya wallafa shafinsa na telegram magajin garin moscow sergi sobinin ya ce barabuzan jiragen da aka harbo sun fada a kudancin moscow sai dai ya ce ba su yi wata barna ba karfe biyar da mintuna goma sha biyar takin labarin wasanni kenan kuma ga hazima bashir aminu ta shigo an gashe ke yau ake dawowa wasannin gasar rashin kofin zakarin turai matakin wasan gab da na karshe zagaye na biyu kenan mm. inda za a kara tsakanin barcelona da inter milan a zagaye na biyu ko a zagaye na mm. biyu to wannan wasa dai zai yi ja hankali matuƙa ganin cewa a yau ne za a tantance wadda za ta tsallaka wasan karshe tsakanin waɗannan manyan ƙungiyoyi na turai guda mm. biyu to a haɗuwar farko dai an tashi wasa wasa canja rasni da kwallo uku da uku kuma ya gudana ne a gidan barcelona wato camden yayin da a yau yaran na hansi flick su ne za su yi tattaki zuwa birnin milan mm. to daidai lokacin da ake shirin wannan karawa bari mu duba haduwar baya-baya da aka yi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi na spain da italiya mm. to cikin karawa sha uku da ƙungiyoyin biyu suka yi dai barcelona ta yi nasara ne a haduwa shida yayin da inter milan ta yi nasara a haduwa guda biyu mm. suka kuma yi kan kan kan a haduwa har guda biyar cikin su ko har da wasanni akalla uku da aka tashi babu kwallo mm. to a cikin waɗannan wasanni sha uku kuma ita barcelona ta zira kwallaye ne har guda ashirin a ragar inter milan yayin da milan ta zira kwallaye sha uku a ragar basa mm. to kai tsaye bisa ga waɗannan ƙididdiga za a iya cewa barcelona ta fi zama kan gaba wajen zarrar iya lashe ita wannan karawa ta mm. yau to sai kuma kin san ba za a iya shan alwashi ba za a iya da su inter milan din suka yi kokari a wasan su na baya haka musamman ma sun ce za su tare shi <laughs> tauraron nan eh, wato lamin yamal mm. kenan to dai ita dama kwallo ba ta da tabbas komai zai iya faruwa duk da cewa barcelona fa na kan ganiyar su ne a yanzu to a anan kuma wasu bayanai ne ke cewa real madrid fa za ta karkare batun sayan dan wasan liverpool wato trent alexander arnold kafin fara gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi wato club world cup mm. mai tsaron bayan na ingila da ke taka leda da liverpool kungiyarsa da kanta ta bayyana cewa tabbas zai rabu da ita bayan karewar sa a ƙarshen wannan kaka ta yadda zai koma madrid din a kyauta ba tare da kungiyar satin ta yaranta ta samu wani kaso daga cikin kuɗin cinikinsa ba eh sai dai fa duk da yadda madrid din ke son sayan trend bayanai sun nuna cewa sai a ranar talatin ga watan yuni ne sa da liverpool zai kare wato kwanaki goma sha shida bayan faro ita wannan gasa ta club world cup kuma ita madrid na son ta faro da shi eh to wannan dalili a cewar wasu bayanai ya sanya mahukuntan na real madrid kenan kenan tattaunawa da liverpool don ganin sun biya ta wasu kuɗi eh na watan eh, wato ta cike yibin wa'ancan kwanaki goma sha uku kenan to an gaishe da azima bashir aminu to madalla To a jira a jira kuma ga Nasiru Sani ya shigo da sharhin jaridu Nasiru barkanka. Barkanmu. To zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust da ake warar fata a Najeriya mm. inda ta bayyana cewa hukumar raya yankin arewa maso yammacin Najeriya a kan shirin samar da tallafin karatu an nan samu takaddama da ta cikin gida. Sosai. hukumar gudanarwar cibiyar ta bayyana cewa ba za a wato ba a taba tattauna batun ba da tallafi ga ɗalibai a gabanta ba to sai dai kuma su ah, jami'an manyan jami'an hukumar sun ce ai sun zauna ma da shi shugaban najeriya mai abin <laughs> mamaki to yanzu dai suna nan dai suna ta tattaunawa da kwarai da gaske yadda za a warware to shi shugaba ai shi zai fito ya warware an zauna da shi ko ba a zauna da shi tunda ba zai yi ai zaunawa babu shugaba ba mm. su sun ce sun gabatar to sun zauna da shugaba idan kuma ta ce ba ta san ba to magani an tsohuwa da rai <laughs> to Allah ya kyauta to sai jaridar punch ita ma ta Najeriya da ke cewa bayan dawowar 'yan majalisar dokokin kasar daga dogon hutu da suka tafi mm. an samu ita ma dai wata takaddama a tsakanin majalisar <laughs> wakilan kasar da gwamnatin jihar benue kan wasu dalilai da aka gabatar kan cewa su ne suke haddasa wayannan kananan ko rikice-rikice dai da wasu harare da suke mm. faruwa a jihar shi a yayin da mataimakin mai magana da yawun majalisar philip agbese ke zargin gwamnan jihar hyacinth aliya da watsi da dokar kiwo da aka kafa mm. shi kuma gwamnan sai mayar mishi da martani cewa ya wannan magana da yake yana magana ne akan abin da bai sani ba hujjar shi kuma ita ce an kawo wannan doka tabbas amma kuma a zaman majalisar jihar mm. sai suka yi watsi da ita to saboda haka ba ta zama doka har yanzu cikakkiya ba ba har yanzu ba mm. to shi wancan ya doge akan wannan ne yasa shi kuma wannan ga eh, hujjar da ya baya. Mm. to sai jaridar arab news ta kasar saudiya inda ta wallafa wani labari da ke cewa wani sabon hari da dakarun sojin sudan suka kai a wato ya yi sanadin mutuwar mutum ashirin ciki har da kananan yara guda biyu to sai dai kuma a daidai wannan lokaci ne dakarun rsf da ke fafatawa da sojojin su kuma suka kai hari a wani babban filin jirage na mm. tashi da saukar su a kasar ta sudan mm. wanda yanzu aka dai kasar ta shiga rudani ai sudan ta rikice ga baki ɗaya saboda wannan filin sauka da tashin jiragen mm. sama shi kadai ne wanda ya rage cikin ga baki ɗaya filayen da suke kasar a dan haka yanzu kai masa hari tamkar katse kasar ne daga kasashen duniya don ko yanzu babu wani jirgi da zai iya tasowa daga kasa ya sauka haka kuma babu wani jirgi da zai tashi daga sudan sudan ya je wata ƙasa an gaishe ka nasir sana anan zamu dakatar da kai da madalla yanzu kuma labaran za su dora matsalar yunwa na dada kamari a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno a sakamakon katse hanyoyin samun kuɗaɗe da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi domin ciyar da waɗannan jama'a. biliyamin Yusuf na ɗauke da rahoto a kai. Harkokin jin kai sun shiga mawuyacin hali a jihar Borno saboda samun raguwar tallafi da raguwar ayyukan hukumomi da cibiyoyi jin kai na kasashen waje da kuma na cikin gida. Yanzu haka dai ofishin kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UN OCHA da hukumar samar da abinci ta duniya wato WFP su rage tallafin da suke baiwa 'yan gudun hijira wadda hakan ke barin 'yan gudun hijiran cikin mawuyacin hali na samun abinci da abubuwan bukatu na yau da kullum. a sansanin 'yan gudun hijira wadda ba na gwamnati ba a maiduguri mazauna sun kwashe watanni ba tare da samun tallafin abinci ba suna dogaro da yin bara ko kuma tallafi da suke samu daga bayan allah da ke da hannu da shuni da kuma tallafi daga hukumar halin da suke ciki sunana habibatu suleiman wallahi mun tsinci kanmu cikin wani yanayi sabida zaka kwana ka wani baka ci ba yaron ka bai ci ba akan kai ya dame ka da kuka zaka ɗora ruwan zahi ka tafasa ka ce yi shiru zaka yi abinci ai yaro bacci ya ɗauke shi al misali kuma zaka samu tafiya ta wurin awa bakwai zaka je ka nemo abin da ka kawo ka tafasa ma yaran ka sun ka ci gaskiya mun shiga wani hali na kakani kaye da ya kai kawo gaskiya halin da muka shiga na cikin rayuwa yana diwa domin an waye gari abincin da zaka saka a cikin bakin ka gagara an yi waye gari mutum ya je fita ya je nemo abincin da zai zo ce da gidansa bai samu sannan an waye gari mutum ya da doro ruwan zafi akan tukunya biya yaron sa su ba ta yi yayi bacci domin yana ganin an hura wuta yana jira abinci bacci ya dauke shi a garin Allah ubangiji waye ba tare da ya ci komai a cikin sa ba masu ayyukan jin kai a shiyar arewa maso gabashin najeriya na bayyana damuwa kan wannan hali da ake ciki inda suka nemi gwamnatoci da masu hannu da shuni da su ɗauki matakin cike gurbin abin da aka rasa na tallafi don rage wa 'yan gudun hijiran halin da suke ciki. Malam Abubakar Muhammad wani mai aikin jin kai ne a sansanin 'yan gudun hijira a nan Maiduguri. 'Yan gudun hijira wanda suke zaune a cikin IDP camp ko ko wanda suke zaune a gefen IDP camp suna fuskantar kalubale na rashin samun abinci abinci da ake ba su yanzu baya isan su. So muna kira ne da gwamnati da ta fito ta tallafa wa mutane a madadin rage wanda WFP da kungiyar OCHA suka yi. In son samu ne gwamnati ta fito ta mana wani abu a kai. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samu. samun karuwar hare-hare daga bangarorin mayakan boko haram da isuwa abin da ke haifar da karuwar mutane da ke tserewa suna zama 'yan gudun hijira a cewar masana da masharanta kamar malam abubakar ladan sai dole an magance matsalolin da ke haifar da 'yan gudun hijira tare da mayar 'yan gudun hijiran garuruwan su tare da samun su da ayyukan yi kafin a iya magance matsalolin da suke ciki. Gwamnati ta tabbatar da tsaro tukunna in ta tabbatar da tsaro sannan sai ta taimaka musu da ayyukan yi. Yanzu fa kowa ba wai so yake ga kowa a lokaci lokaci a dinga zuwa ana sa masa shinkafa da wani kwalbar man gyada da sauransu a'a a bashi aikin yi da zai sayi shinkafarsa da kansa da man gyadansa da kansa da kayan sannan kuma sai a bashi tallafin da zai yi noma. Kokari ji daga bangaren hukumomi domin jin matakan da suke dauka ya cucura to sai dai a baya hukumomi sun ce suna bakin kokarin su na tabbatar da zaman lafiya tare da mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu domin komawa noma da sauran sana'o'insu domin dogaro da kansu maimakon zama suna jiran tallafin abinci. Bilyaminu Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. Tuma da an gaishe da biliyamin Yusuf, gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta bai wa sojoji umarnin cewa babu wanda zai tafi ritaya a cikin wannan shekarar a sakamakon wasu matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta. Dangane da wannan umarni, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Sani Hayajin Juna, wani mai sharhi akan lamuran yau da kullum kuma ga yadda zantawar tasu ta gudana. Dr. Sani Hayajin Juna, ko me zaka ce akan wannan mataki na gwamnatin sojin Nijar cewa babu wani soja da zai tafi ritaya a wannan shekara hana sojoji zuwa ritaya a wannan shekara a ƙasar Nijar abu ne wanda za a danganta shi da cewa a halin da Nijar take ciki na yaƙi da ta'addanci saboda ana ɗauka sabin sojoji lalle amma ba sa isa kamar ga yadda ake bukata kuma ai sai da tsohon zuma ake magani don saboda haka su tsohon soji waɗanda ya kamata a ce sun ta yi ritaya bana suna cikin waɗanda za a su ba da darasi kamar wurin eh, yaƙi hilin daga zuwa ga sabin ɗauka wanda za a cewa an ɗauke su kamar bana don haka kenan ana buƙatar su ne bisa wannan al'amari na yaƙi da ta'addanci da Nijar ta shiga cikin shi. to ana iya danganta wannan umarni da wasu matsalolin tsaron da kasar ke fuskanta a wannan yanayi matakai wanda ake iya ɗauka kamar waɗanda jikinsu bai iya kama barin su su yi aikin sojin yadda ake bukata ai duka cikin al'amurka na yaƙi da soji zai yi abubuwan fanni-fanni ne Eh, idan wani na iya zuwa hilin daga dauke da albursai ko da abubuwan yaƙi wani yana iya ba da ilimin shi bisa ga al'amarin na yaƙi wani akwai gudunmuwar da yake e badawa da yadda za a yi shi tsohon soji ya sabo ba don komi ba don saboda zaman da ya yi cikin soji akwai abubuwan da ya gani balle mako a ce nijar ta jima tana yaƙi da ta'addanci da haka an ɗauki darasi iri-iri wurin waɗannan tsohon sojoji shine ya kamata a ce sun bada da shi sun raba shi da sabi waɗanda ake ɗauka To akwai masu cewa an ɗauki wannan mataki ne domin kare wasu manyan hafsoshin soji da ke rike da mukaman siyasa waɗanda ba a so su tafi Birtaniya. Danganta wannan al'amari na a ce soji ba za su taiba ritaya ba na kamar misali cewa ai maye-mayen sojoji da suke rike da karagaman mulki yanzu cikinsa da dama za su tayi ritaya shi yasa wannan magana ce wadda ba ta da tushe na kirki don saboda cewa ai ko da mutum ya tafi ritaya in dai yana da babban matsayi gwamnati tana iya jawo shi shine ake kwatanta cewa requisition shi aiki na ƙasa kowane irin hali kake cikin shi gwamnati tana iya kiran ka mai iko yana iya kiran ka ce ka zo ka kama ka yi aikin ka so ba ka so ba za ka kamawa ka yi shi don saboda aiki na jama'a na gina ƙasa ya fi ƙarfin son rai na mutum guda ko son wani abu can yadda wani yake bukata da haka a magana ce wadda ba ta da wani tushe don sabida ko da wai mayan mutum ya yi ritaya ana iya jawo shi a ce kuma ka zamana an baka kuma mukami kama ka sha gaba bisa ga aiki. Dr. Saniya Hayajan Juna, mun gode sosai. To Madalla da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda tattaunawar ta kasance da haka maka kawo ƙarshen labarin a zagayen farko a cikin sukundi 'yan ta'adda san tashi sama da ƙauyuka ashirin a gabashin Sokoto ta arewacin Najeriya. Kana hare-hare na ƙara tsananta a yankin Port Sudan da ke Sudan. Kana Frederick Merz ya zama sabon shugaban gwamnatin Jamus. To Madalla yanzu kan mu da zagaye na biyu bar mu shakata.